صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن ساداتنا أبي بكر وأمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين أنواع مسلمي ما سجرما سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته يورانا تجمع kuma a ci gaba da tafsirinmu na wannan wata mai na wannan shekara mai albarka kuma a wannan wata mai albarka muna je cikin suratu az-zukhruf idan ba manta ba to ma kamar yadda muka saba muka amsa tambayoyi je mu amsa tambayoyi kamar guda hudu na tsammani ko uku ne yau akwai tambayoyin da ke hannunmu tambayar ta farko kusan ta shafi matsala ce ta alhadith mustalah an yi tambaya ne menene bambancin as-sunan zaka jance sunan abi dawud tirmidhi ibn majah kuma sai ka ji an ce musannaf musannaf abdurrazzaq as-sanani misali musannaf ibn abi shayba misali ba muka ji an ce al-mustadrak misali na al-hakim ka ji an ce muwatta misali ta imam na malik ka ji an ce musnad waɗannan terms tambaya ta biyo ta kansu menene bambanci tsakaninsu kuma jiya mun bayar da wannan tambaya a matsayin wajibul manzil assignment wani je ne mana bincike kuma an samu wanda ya ce ya ɗau gaban gabara ta zai binciken wani tabbata ya zo da shi a rubuce baya ta biyu wanda ya saki matarsa bayan ya sha giya ya sha shaye mankas ya yi tatil sai ya sake ta a uzubillah Allah kyashe mu hal ya ƙa'u talaq aw la ka'a sakin yayi ko bai ba ina jin anan wajen akwai dan da ya ce malam zan amsa kuma na ce to amsa wannan da dalili ne in ka ce ta sako kawo dalili ba ta sako ba kawo dalili na fata dan uwan yana nan ko to masha Allah su kenan ko akwai kari tambayoyin da wasu tambayoyin gaskiya da yake wakila wannan dan tsayi kaɗan za mu haƙura kan guda biyun nan in ba haka akwai tambaya da ta zo hukuncin cin irin su dodon koɗi snail a shari'ar musulunci menene hukuncin cin kwari generally dan tsakanin mazhabar shafi'iyya da malikiya da bambanci wajen ra'ayinsu sun kasa kwari gida biyu to me mewa wannan mu kalle shi kila gobin allah ya kai mu amma a yanzu za mu ji amsa menene bambanci tsakanin waɗannan sunayen ya ina amsar ka eh baka rubuto bane to to bismillah ok aljami kenan shi sahih kalmar sahih ba wani tambaye ka ba inda haka ne aljami'u as-sunanu al-musannafu da sauransu misali menene al-jami' babu laifi buhari ya shigo amma farkutu menene al-jami' shi ne wani hadisi da aka tattara wanda za a iya samu sahihi a ciki kuma za a iya samu bai yani ma'alu za a samu isa a samu shi ne aljami kuskure sunan fa sunan na kamar misali shi ma haka shi ne a wanda ya inganta amma ala sharaɗin shi imamu da sa'ida a nashi kamar yadda shi na wajen sahihi na so cika a ce a ya sanya nashi sahihi ala sharaɗi wanda kuma shi ne ne wannan kana fassara sunan kenan na sahihi na hmm. shi ma wrong amsa ta uku menene ainihin um, al-musannaf to muwata jamil mai muwata baka shiga ba to mun gode kwarai da kokarin dan uwa muna wannan saboda ilimi ya yadu <clears throat> ma'abota ilimi sukan yada ta hanyar tambaya aji a bada bincike da Allah mai ce mas'ala kaza misali magana da ita sahihi kakan jana hadisi mai sahihi misali malamai sun yi rubuce-rubuce kan sahihi al misali misali ka dauki musu yuti ko ba haka ba yi bayanin menene ainihin sahihi haka ne to kafin nan na yi tambaya kan menene sunan menene musannaf daga nan zai bude kofi da yawa to da farko da tukun ta maka menene aljami' idan suka ce aljami'u suka ce duk littafi na hadithi da mawallafi ya tattara hadithan annabi muhammad kuma duk chapters chapters na addini sai da ya magana kai duk babi babi na addini sai da ya shigar da shi kuma babi na addini ya guda takwas na yawanci ko dai babu al'aqida ko al'ahkamu hukunce-hukunce da kuma asiyaru sira da kuma al'adabu ladubba da kuma at-tafsir kitabu tafsir shi kan zama bai nemi zaman kai. ba tafsiri muke ba gurgudan hali Allah ya sa haka ne sannan kuma alfitanu fitintu na ƙarshen zamani misali cikin abu dawud kitabul fitan kitabul malahim sai kuma ainihin ashiratus sa'a alamun tashin kiyama shi ma babi ne ai sai kuma almanaqib guda takwas dinnan su ake kira buddin to duk littafin da mawallafin da zai tattara su wanda sai ya farautan hadisai da yawa ana kiransa aljami'u compendium encyclopedic ya tattaro komai da komai daga nan sai ka ce misali sahihul bukhari sunansa aljami'u sahihu a takaice shi jami'u ne kuma a lokaci guda ingantacce ne kaga jami'a ne don kowane babi akwai ciki ciki bukhari sahihu muslim jami'a ne tirmidhi jami'a ne kodai yana cikin sunan amma banda abu da ba jami'a ba ne wannan kenan amma as-sunanu duk littafin da malamin hadisi ya tattaro hadisai amma kawai kan abin da ya shafi sunonin manzon Allah hadisai zalla kawai imamu suyuɗi cikin baitinsa dubu da ya kan ilmul hadith je ka karanta yana cewa والمتن ha ilaihi sanadu minal من الحديث kalami wal والحديث بما أضيف للنبي قولا نو فعلا وف... قولا وفعلا وتقنعها هكو يعني إنك تيواتو حديثي أبند أكا دنجن تاغا النبي كوي شيني سنة كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية دك أبن دي شافي مغنر النبي صلى الله عليه وسلم ko aikinsa ko abin da ya ga an yi bai hana ba sunansa sunna ko da abin ya shafi yanayin halittarsa ne da kuma yanayin halayensa mai kyau sallallahu alaihi wa sallam to wannan shi ne su saboda littafin da ake ce masa sunan shi kawai ya takaita ne akan hadisi marfu'i kawai sai hadisin da aka danganta ga annabi sai ka ce misali sunan abi dawud misali sunan nisa'i ahmad ibn sha'ib misali sunan tirmidhi to shi tirmidhi ya shigar da kitabut tafsir da haka shi sunan ne with extra dan akwai kitabut tafsir ciki ya zama kamar jami'a misali na daru qutni saboda haka in ka sun ce sunan to ga yanda yake shi musannafa shi ko musannaf idan ka ce musannaf littattafai biyu za su zo zuwa ga tunaninka da gudu musulun da abdurazak as-san'ani mala abdurazak as-san'ani yana da musannaf wanda har imamu ahmad ya je wurinsa a sana'a ta yaman nan ya karatu wurinsa a ce ahmad ya karatu gun malami kai kasan ba magana ba ce ahmad ibn hanbal imamu duniya fi din wa fi taqwa wa sunna wal qur'an wal hadith ma'a zalika ya je sana'a sana'a ta yaman da take shan wuta yanzu Allah ya kyashe mu karkashin miyagu yan hufi qatalahumullah ya je karatu a wurinsa <clears throat> kuma zaka tuna ainihin musannaf littafi na biyu na ibnu abi shayba shi kuma mutumin wasit ne wasit kuma a cikin iraq take to ya musannaf yake littafin da malami shi ma ya tsara littafinsa alal abwabil fiqhiyya misali in kuma baya game da sunan littafin da aka tsara hadisai kan abin da mas'alar fiqhu kawai fiqhu zalla kawai a cikin sunan ba kitabun tafsir ba magana yaƙe-yaƙe ba tafsirin mafarki purely abin da fiqhu ne kawai fiqhu fiqhu shine sunan shi yasa idan ka dauko sunan abi dawud za ka sami madara na abin da shafi fikihu zalla abu dawo da ya nazarin hadisai dubu ɗari biyar amma duka-duka a littafinsa akwai hadisi dubu hudu da ɗari takwas ne amma shi musannaf kamar da na faɗa shi ma hadisan akan wato matsalan fikihu ne to sai dai shi ya ƙara da hadisi mawqufi da hadisi maqtu'i da ra'ayin sahabbai ne musannaf so usually zaka iske musannaf ya fi sunan girma saboda shi suna ya takaita akan hadisi marfu'i ne kawai ko matsaloli na shari'a zalla raftun shi ko muwatta da muwatta da musannaf duk ɗaya ne ba bambanci bambancin suna ne kawai nomenclature kawai ma'anan muwatta musahal abu mai saukin gaske ina fata kun fahimci wannan to kuma suka yi magana kan mustadrak mai mustadrak al-mustadrak wato malami ya zo ya ga ah to ai imamul bukhari ya ce hadisi sahihi dole ya tara sharaɗi kaza da kaza da shi da almajirinsa muslim ta waɗannan hadisai duk sun cika sharaɗin amma ba su fito ba su ruwaito su ba to sai malami ya dinga bin irin waɗannan hadisan yana farautar su ya musu istidrak yace ato na ci gyaran su kenan ba cin gyara ka ce ba na yi kare kan abin da suka bari shine mustadrak gane bukhari ya ce hadisi in ya tara sharadi kaza da kaza zai fitar da shi to ai ba duk hadisi ya tara su ba to sai malami ya bi ire-iren su ya yi littafi misali na al-imam al-hakim al-imam al-hakim an-naisaburi akan ce al-mustadrak al-sahihain ko da malamai irin su imamu zahabi sun dan sauke shi ciki wannan shine mustadrak akwai kuma mu'jam misalin imamu tabarani mu'jam ko mutum ya tara hadisai kawai bisa wato sunayen malamansa tabarani yana da gida uku al-mujam al-kabir wal awsat was saghir kada kuma kamance da al-musnad menene musnad na imamu ahmad shi kuma shi ne littafi na hadisi wannan malami zai tattaro riwayar sahabbai zalla kawai kuma ya kasu gida biyu ko da dai la'akari da alphabetical order abubakrin sai kuma wa ababakarata sai kuma wa abu horara misali yana bin harufa ne ya ce ta abubakar ga ruwayoyinsa shi ne musnad ko kuma ya yi la'akari da wato wa ya fara shiga musulunci tukun bisa wannan tsarin zai tsara wannan sunaye ne kamar da na gaya mana domin don kasancewa fili ne mai tsadan gaske akwai irinsu al'ajiza ba za mu shiga gare su ba sauraka mai tambayar mu ta farko mun gode da kokari dai baka ba da amsa ba Allah ya ba da ladan himma da kuma niyya za su sake baka wani wata tambayar ko wata wannan majalisi su ake kafin a tashi sai an bada assignment i cracking the brain aje yi bincike inda zan jefa muku tambaya menene hukuncin mutumin da ya hau bishiya yana Allah Allah ya sauko ya tafi sai koraye da zakoki suka zo suka kewaye ainihin bishiyar suna jira ya sauko su yi loma fari da shi kuma lokacin sallah ya yi sallar akan bishiya ko ku dai haƙura sai sun tafi tuku wanda sun zai amsa wani tambayar to ta yanzu ya shirya gobe ya bincike in Allah ta'ala ya kai mu amma tambayar mu ta biyu kunji mutum ne ya sha giya Allah ka tsare mu da abin kunya ka kare musulmi sai ya saki matar sai ce na sake ki sakin yayi ina mai tambayar to gafata malam ka rubuto ne jamil jamil jamil to bismillah karanto mana abinda da ka ka samu ka daga murya sakin yayi ko dalili zo nan fatu bihi ala ayunin nasi la allahum yashaduna wannan ya shafi da kamar yadda da yi sakin nan dalilin kuma abin da ya shafi الدكتور محمد إبراهيم الفناوي mai suna abbalak ya kawo bayani a kan cewa mafi jamhur na fukaha kamar irin su bayan ka tafi da jamhurar abin da hanifiya da shafi'iya da malikiya da hanabila da zaidiya sun yi magana da cewa wannan suke ya saboda giyar da ya sha shi ba ba dura mashi a kaba da gangan ya sha to duk aikin da ya yi kuwa ya tabbata wannan shi ne dalili shi ke amsar to mun gode da wannan bayani naka kuma ya kokari tun da kun ga saboda sa har ma ya yi mana photocopy na pejin haka muke so duk karatu ka kawo dalili <clears throat> ko bincike kake na neman kwalinka a digiri dole sai ka yi appreciating sources ɗinka ta hanyoyi iri-iri bibliography ednotes ko footnote misali karatu ka da dalili akai mun gode Allah saka alkhairi sai dai matsala ce akwai sabani tsakanin malamai kwarai da gaske abinda ka faɗa mawallafin ya faɗa ba shi ba ne wasu malaman ke kai kana da abin da zaka ce ne kai kafin mu je ga tafsir mu na'am wa alaikum salam <clears throat> na'am dalili dalili shi ne da farko za ka wanda ya saki a cikin bacin na'am cikin rai wasu malamai sun ce matan sannan kuma eh, ba a cikin hankali su yake ba saboda allah ko kuke san duk wajen kama mahaukata yake wajen da ya ba a cikin rashin kuma mahaukaci da ya yi losing memory hmm. to shi ma kan ta tashi da wannan a lokacin amma ka jifa abin da ya ce shi fa wannan yana sanayi jawo kansa haukar shi ya sayo ma haukar shi kuma haukaci da ka ba da misali la Allah hauka ne kawai da wakar ta zo masa ba a kan yana so misali to amma to na ce da kuma matsala ce akwai sabani akai ko maganar akwai karfi kwarai da gaske to saboda lokaci <clears throat> ɗaya ra'ayin da baka ambata ba ko da dai waɗanda ka faɗa ka ce hadda zaidiyya zaidiyan nan wasu mutane da ke kan ainihin mazhaba ta zaidu ibn ali kamar da suke faɗi yawanci suna yaman kuma shi'anci suke yi wani branch ɗin su sune huthi a yanzu da kake ji huti huti ko huthi huthi ɓangaren jarudiya ne daga baya suka lalace suka koma ɓangaren isna a shari'a malamin sai ya zauna a ɓum a iran ya koyi zagin sahabbai in ba ka ba zaidiya hatta imamu sana'ani ko ana gani kamar eh, ana nufin abdurzaku sana'ani ana danganta shi ga shi'anci amma sai dai ba shi'anci irin da kake tsammani ba kawai kawai son sayid na ali wanda wannan kuma ba zai iya rusa maka matsaka ba da bambanci tsakanin shi'anci da kuma rafidanci an rafid wal wannan detail na mai zaman kanshi wata fahimtar na cewa duk mutumin da ya sha giya ya saki matarsa to sakin bai ba dalili saboda ba shi da hankali sabanin abin da ka faɗa sakin ya yi na ga muku matsala ce akwai saɓani duk saɓani da ke da fahimta mai kwari da dalili gamsashe sai ka tafi zuwa gare shi inda ba nasi kake da shi kafa an ba misali suka ce domin shi wanda ba shi da hankali ba dai hankali ya tafi ba ba tare da mun damu da mai da shi hankali ba hankali dai babu shi to saki bai yi ba suka ce giyan da ya sha wannan zunubin an bude masa fayil zai bayani in dai ba ya halatta ta bane balantana ka ce kafiri ne zunubin giyan na nan amma kuma saki bai yiwu ba sai dai ka ce saki yi saboda saddu zari'a kamar fatawar babban malami mashur al salman inda yake cewa duk mutumin da ya yi tafiya zuwa wani wuri ko wata ƙasa don saɓon allah to ba zai ƙasar ba ya ce littadiki alaihi littadiki alkharaki alal'asil saddallin zara'i'i dan a hana mu sabo ma suna cewa a'a ba musulmi bane eh to ba za ka hana masa gara basan da musulunci ba shi ba zunubin sananan damar da aka ba kowane su nan wannan fatawa ta fi kyau to kusan wannan ne in ya yi saki a dalilin ya sha giya na wasu sun ce saki wato ainihin yayi dan a hukunta shi ko a hana masa wannan laifin wannan magana ce mai kyau amma ɗaya fatawar kamar da na gaya muku na ca sakin nan bai yi ba don ba shi da hankali kamar sakin wanda aka tilasta shi ne alladhi ukriha illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man shara bil kufri sadara aka ce sake ta ko aka shake sake ta wannan ko shakka babu saki bai ba araftum saboda haka wannan kenan game da wannan bayani na ainihin sakin mashayi akwai ra'ayi guda biyu amma na ga muku abin da yake ne arrajihu inda na fahimta inda ya tabbata ba ya halatta ainihin shan abin nan bane sakin nan bai ba saboda ba shi da hankali da hankali ya riga ya gushe kamar mutum ne mai tsananin fishi fishi ya kai inda ya kai kamar mahaukaci ne ai ibn al ya kasa sakin sa gida uku inda fishin tashin farko ne ai ya san abin da yake sakin yayi in dai tashi na biyu ne sakin yayi amma in fishin ya mai da shi kamar mahaukaci baya ganin kowa sakin bai bale annahu majnun wannan ita ce amsar tambayoyin nan guda biyu Allah ka sa mun tafi kan daidai na faɗi ra'ayi guda biyu na kuma karkata zuwa ga abin da yake arrajihu karku manta tambayoyi a ka'ida rubutowa ake mukan fara tamboyi na san dama zai tsokano tamboyi da wannan matsala din amma kyansa ku rubuto akwai wanda ya rubuto jiya ku bari mu ƙara amsawa tukun wani ya rubuto yana cewa cikin lakcocinka da kake yi ni kenan ya ji ne magana kan wasu abubuwa guda tara da na ce tara ta ma'aura mutum ya fi mace abu uku matar da za ka aura ka fita abubuwa uku ita kuma tafi ka abubuwa uku sannan ku haɗu kan abubuwa nawa uku shi ne ce ya riƙe ko ko nawa ne bai riƙe ba to yana da wahala ka yi lakca ka taɓa wannan magana sai kaga kowa ya zura ido yana so ya ji ko dai zai yi aure ne ko ya yana so ya san su misali <clears throat> to abubuwa ukun nan dan na sha faɗa amma mu samu lokacin tafsiri shi ma na ɓangaren tafsir namu ne ka fita shekaru ai abu ne muhimmi kuma duk aure da ake yi kusan kashi 99 mazajen sukan girma tayan nasu suka ce don karkaje je ka aure ainihin mace ta girme ka ta dinga ce kai dan yaron nan kai za ka shirin kasa misali kaga a iya samun matsala ko shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam matarsa ta farko ta girme shi ta girme shi da shekara nawa na san za ku ce da shekara goma sha biyar amma wani magana ba ta inganta ba yawanci mun taso ana cewa ya aure ta tana shekara arba'in shi kuma ashirin da biyar alimamul hakim na cewa bai inganta magana wal ala kullum shi magana ce akwai sabani tsakani dududu ta ba shekara uku ne ka mata da girme shi ne sallallahu alaihi wasallam an tana shekara 28 na Aisha sabanin arba'in kuma idan ka kalli analysis sai gaskiya ba ta kai 40 ba da ake faɗa so ka girme ta na biyu ka fita abin hannu saboda wallahi in ita ce ke ba da kudin cefa ne ka shiga uku to zai yi kyau ya zama kai ke da ainihin abin hannu amma ana iya samun mace tafi ka kudi kuma wallahi a zauna lafiya na uku ka fita karatu don ka ilmantar da ita shine mana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa waɗannan su ne condition na kawama ka fita to sai na hudu ka fita karfin zuciya ko da wani abu ya taso a gida na tsoro kai ne gaba wurin amma ka koma ka ce da Allah jiki kofa ji ana ji motsi waye wurin ta ce mai gida kai ne shugaba ce a ke ki ina nan to wannan sai girman ka ya faɗi tafika ka kuma abu uku tafika ka karancin shekaru wai tafika ka kuma kyau imagine kuma yanayin soyayyarta ya ɗara naka su ne guda uku sannan ku haɗu kan abu uku ku haɗu kan addini da aƙida guda sunna sunna kawai karka aura ma ɗan a ɗaya ko mai zagin sahabbai a'udhu billah saboda yaka amana ce sannan kuma <clears throat> ku haɗu kan harshe guda ma'ana nufi dole kana ba haushe tana ba dole ba ne abinda ake nufi a samu wani harshe da za ku ringa fahimtar juna duk kuna jin hausa duk kuna jin larabci duk kuna jin yarbanci in ba haka ba sai auren bebe da bebe yake ba haka da matsala sannan na uku ku haɗu kan son tarbiyya kana son sallah cikin jama'a ita ma haka waɗannan su ne tambayoyinmu ina fata mai tambaya ya gane kuma allah ya mana muwafaka to malam mu je ayata na za mu tashi ayata 63 allah ya mana muwafaka ولما جاءوا 嗯。 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bayan jiya mun ji gargadi da Allah ya yi a aya ta 62 wala yasuddannakum ash-shaytan kar ku bari ainin shaytan yasuddannakum na koma ayan jiya kenan Allah ce kar ku bari shaytan ya bauɗar da ku ya muku asaddu shaytan sai Allah ya ce innahu lakum aduwwun mubin domin lallai shi shedan gare ku abokin gaba ne wanda baya ɓoye gabarsa to aya ta gaba kamar da muka ji malai karanto mana walamma ja'a isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati har zuwa ƙarshe lokacin da annabi isa ya zo walamma ja'a ja'a wani irin fili ne fili madi ne jamil menene mudari'insa ya ji'u sala ya silu mala ya milu ya yi kama da tala ya tulu ya suka bambanta ja'a ya ji ya mala ya mi ya sara yasir ya amma qala yaqul ko yaqilu kake cewa bambanci sarf kenan sarf kaga jaa jimun ne da alif da hamza wannan alif asalinsa menene ya ce ya'a ne ashe inda haka ne mudari'in zai zama mai ya ji uto to sai malaman sarfu ke cewa idha ja'at al-ya'u mutaharrikatan wa ma qablaha mutaharrik qulibat al-ya'u alifan saboda ba zai yi bane ya zai yi harafi mara lafiya ya sami harka harafi mai ciwo ya samu sukuni ke harafi mai ciwo ya samu harka sai su yi abinda suke al'ilal bit taskin wannan babu ne mai zaman kanshi ka ja'a ya ne kamar ƙala ya ƙawulu ne ya ƙawul wannan kenan sannan kuma haga wani irin fi'ili ne mujarradi ne muna kiransa me matun burburi in ka ce matun burburi shine duk fi'ili mai baki guda uku ba ƙari aka yi masa ba to kuma me yake nufi ya zo kana da mujarradi shi shine matun burburi maukunci akwai mujarradi ruba'i kamar tsam'ana kamar harjama muna su mai matun burburi mahudunci hikimar shigo da irin bayani <clears throat> saboda mun sha faɗa ƙur'ani dai balarabe ne a kuma sallararci awwalu ma ya jibu ne akan kowane musulmi in dai za a matsa mana mu koyi turanci da faransanci da wani ci ci ci ci ci to ga larabci lugatun nabi lugatul qur'an al-karim al-azim har ɗaya daga cikin malamai na cewa ku koya ma 'yanku larabci domin yana tunatar da su rayuwar magabata imamu na malik in kai wani yare ba arabiya ba a masallaci sai kore ka ce ukhruj ko malamai suna cewa duk al'umma idan kana son ka gano kimarsu ka kalli abu uku ka kalli al'amilu thaqafi da al'amilu lughawi da kuma al'amilu tarihi abubuwa uku ke samarwa mutane abinda ake kira shakhsiya personality daraja yarensu sun yi ma yarensu tuku tarihinsu daga ina suke ‘ya'yan waye su ta zama kana da historical background naka ni ni ne kai ma kai kai ne Allah ne mai kyau ai Allah ne yi ka kuma daga inda ka fito kar ka taba jin kunya wannan kai kai ne shine shakhsiyya din ka kuma Allah haka ne dan ku san juna ba wanda ya wani duk Allah ne yi na uku al'adu idan masu kyau ne to kaga harshen larabci abu ne muhimmin gaske tayyib walamma a isa bil bayyinat lokacin da annabi isa ya zo musu ko kace ya je musu da hujjoji karara an gane ko kala sai isa ya ce allah kara masu aminci kad tukun bil hikmati tabbas na zo muku da hikima yawanci a ƙur'ani idan ka ji kalmar hikima in dai a haɗe suka zo alkitab wal hikima a haɗe to imamu shafi'i yana cewa allah ya ƙara masa rahma idan ƙur'ani ya zo da alkitab wal hikima ya ce na ji daga bakin malaman da na amince da su alkitabu ƙur'ani ake nufi hikiman nan kuma ana nufin hadisi ne kana da aya da inda allah ya mace wal hikima ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا wannan addu'a annabi Ibrahim kenan rabbana wa ba'athim rasula itla in ayatik kaga sai ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma dan ya koya musu qur'ani da hikima suka ce alkitab qur'ani ne hikima kuma hadisi yanda ƙur'ani yake wahayi ita ma sunna wahayi ce an gane ko domin Allah ya saukar da su gaba ɗaya sannan kuma ita sunna ita ke bayanin ƙur'ani ai amma in ƙur'ani ya ambaci hikima ita kaɗai ba a haɗe ba to ba lallai bane ka ɗauka nan ana nufin kuma ƙur'ani ne misali wa mayutar hikimata utal hikmata faqaduti khairan kathira wanda duk aka bashi hikima lalle an bashi alkhairi mai yawa anan an ambaci hikima ita kadai tunda ba a hada ba to ba lalle bane ka fahimci hikima ana nufin hadisi ne to annabi isa Allah ya kara masa aminci hikimar da ya zo tunda annabi ne kuma ba annabi wannan al'umma bane amma dumin imani da su gaba daya Allah ya kara ma annabawa aminci hikimar anan wahayin da Allah ya masa mai Allah ta'ala ba shi linjila wadda aka canza ta aka harrafa ta a yau ya ce to ainihin lokacin da ya zo musu da hujjoji sai ce na zo muku da hikima kuma don in bayyana muku ba'adal ladhi na fi abinda kuke sabani ciki fattaqullaha wa ati'un to ku tsoraci Allah kuma ku bi ni ai wa ati'uni ana isa kenan fattakullah ku tsoraci Allah menene tsoron Allah tsoron Allah abinda Allah ya ce kayi kayi wanda ya ce ka bari ka bari shine tsoron Allah Allahumma ij'alna minal muttaqin aya ta gaba malam mai Allah ta'ala ce inna rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim lalle Allah huwa rabbi shine ubangiji na wa rabbukum ubangijinku tunda haka ne wannan fa suna kiranta fa'u sabab sababiyya ko ta'qibiyya amma zaka je kace sababiyya ce ai li sababi ma sami'tum fa'budu to ku bauta masa fa'abuduhu wannan hakurin lamirin waye lamirin Allah ne ai fa'abudullah kenan kenan ashe lamiri kan wakilci suna ko kwarai lamiri kan wakilci suna wacce walis walismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin minal hurufi huruf ka كالشبح الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا inji ibn malik cikin alfiya ko ma'ana ashe hakuri ko lamiri kan wakilci suna ja a yusufu wa kallamtuhu yusuf ya zo na masa magana masa sashiwa yusuf kenan kallamtuhu domin li yusuf ka iya cewa ja a yusufu wa kallamtu yusufa abin ya zama repetitive sai ka kawo wakilin suna wakilce shi kawai misali ashe lamiri kamar suna kenan da haka nan sai annabi isa yake cewa allah ya kara masa aminci inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim ku bauta masa kuma kalmar rabbi rabb suka ce wanda ke maka tarbiya Allah shi ke mana tarbiya domin shi ya halicce mu ya yi mana tarbiya a cikunin iyayenmu shi ke kulawa da mu shi yasa jahilci ne wani ya ce ya muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni jahilci ne saboda kulawa da kai aikin allah ne ai halatta ka ɗauki allah ka ba annabi sallallahu alaihi annabi bai karantar da wannan ba ya hana haka ibn al-qayyim allah ya kara masa albarka yana cewa lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li abdihi haqqun huma haqqani la taj'al al-haqqayn haqqan wahida min ghairi tamyiz wala furqani Allah na da haƙƙi bawa na da haƙƙi kar kai cakuɗe kai chocolate na Allah daban na bawa daban to amma rashin karanta tauhidi mutum sai fada cikin ya ɗauka ko so yake wa yasabuna annahu muhtadun wa laysa kadhalik wa fi kulli qawlin mustahilun wa jaiz inji mai ishiriniya alfazazi yace kowace magana akwai ta halal makwabtansu saboda ka wannan misali cikin da ni khata ka kula da ni kulawa da kai yana haza aikin Allah ne kulawa da kai kana cikin mahaifa numfashinka cin abinci girman ka fitowa inda mutum ke fitowa daga jikin ya mace wake wannan aiki in ba Allah misali araftum saboda haka ya'ani Allah shine ma'anar ubangiji kenan alladhi yurabbi al-ibada bin ni'amiz zahira wal batina wanda ke bayi tarbiyya da ni'imomi na fili da kuma oyayyo to ku bauta masa bautar Allah kuma na nufin mai shine ibnu taymiya cikin al'ubudiyya na cewa mai in ka ce bauta suna ne matattari wanda ya kunshi duk abin da Allah yake so kai na daga zance ko aiki ko tunani shi yasa bauta ana samun ta bangarori da yawa zuwan ka gun tafsiri bauta kake in ka tsarkake zuciyarka abincinka da kake ci bauta ne shiganka ban ɗaki bauta ne komai da kake everything ibada kake yi saboda ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa kaji qur'ani kenan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun suratul zariyat ayat 156 ban halici aljan da mutum ba sai dan su bauta min to sai ce fa'abudu ku bauta wa Allah to da ya faɗi haka sai ce haza siratun mai Allahu akbar wannan ɗin mai wannan e bautan Allah to ita ce siratun mustaqim da ya ce sirat hanya ai da sai shiru to sai sifata hanya ɗin ya ba ta qualification mustaqim madaidaiciya kenan akwai asiratu ghairul mustaqim hanyar shan giya ghairul mustaqim hanyar karuwanci ghairul mustaqim hanyar mabannata amma hanyar bin Allah kana saba masa hada mustaqim shi yasa kullum musulmi kan roki Allah ihdinas siratal mustaqim akalla sau goma sha bakwai a kullum don kaga sallar safiya raka a biyu sai ka karanta in ma baka karanta ba ai liman ya karanta kuma ka ce amin ai a zahar raka hudu nawa biyu ga hudu lasar raka hudu goma magariba raka uku lisha hudu kullum akalla sai ka roki Allah Allah kamar mun so goma sha bakwai at least na ce at least ne saboda akwai na filfili ai in ka tara kusan kullum kana raka arba'in ne in ka koma kan doron sunna to ashe ko wannan hanya as-siratal mustaqim kar wasa da ita ita isa ya magana akai haka dukkanin annabawa Allah ya kara musu aminci yace hadha siratun mustaqim فاختلف ahzab فاختلف الأحزاب من نعم فويل Allah ta'ala ce fahtalafal ahzabu min bainihim al-ahzabu kungiyoyi tsakanin sai suka sassaba wasu suka yi imani wasu suka yi kafirci shine fahtalafal ahzabu min bainihim al-ahzab jama'u da yawa ahzab kenan guda ɗaya a ce masa mai hizb da yawa ahzab kullu hizbin bima ladaihi farihul misali to sai Allah ta'ala ce sai kungiyoyi ko ka ce jama'u suka sassaba kan wannan tsari na tauhidi da annabi Isa ya kawo fariqun amanu amana wa fariqun kafar shine mana ainihin sai suka sassaba Allah tabaraka wa ta'ala sai ce to azaba ta tabbata lil ladina zalamu min azabi yawmin alimin azaba ta tabbata ga waɗanda suka yi zalunci zalunci anan shine shirka in ba haka ba yana da wahala a ce mutum mai zalunci ba ƙwarai a ciniki sai ka yi zalunci da alamalan nawa ne wannan ka ce e to wannan abun ɗazu-ɗazu aka taya naira dubu goma amma saboda kai kawo dubu bakwai wani ma yana zuwa sai ce saboda kai ne kowa ma'aur saboda shi ne a ga wannan zalunci ne yana da wahala ɗalibi a gun jarabawa ƙila ya leƙa ya ga amsan wani ya yi jirafin ya yi wanki ya yi sata jarabawa shi ma zalunci ne to ya za ka yi iyalanka baka ba su abinci akan lokaci ba shi ma nau'i ne na zalunci kuma kana da iko ma'aikaci kake an ce ka zo ofis karfe 8 baka zuwa sai karfe 10 wannan awanni biyu da kake yi ma gwamnati ainihin gyaburi da gibi zalunci ne shi sa sahabai da suka karanta wata aya allazina amanu wa lam yalbisu imanahum aya tana cikin sura ta shida al'an'am aya 82 zuwa da uku ya ce allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lam wahum muhtado waɗanda suka yi imani ba su rikita yalbisu ya ce ba su cakuɗa ko rikita imaninsu da zalunci ba sabai suka ce zalunci ya rasulallah wa ayyuna lam yadlim nafsahu wane ne bai zalunci ba cikinmu suka tsorata kwarai da gaske annabi ce a ba shi ne zaluncin da ku kuke nufi a nan ba sai ce zaluncin da allah ke nufi shirka yake nufi ya kawo musu ayanin ta annabi luqman la tushrik billah kaganan kalli magana da kyau luqmanul hakim a cikin sura ta 31 surata luqman aya ta 13 sai yake maɗansa wa'azi wa idh qala luqmanu libni wa huwa ya'idhuhu ya la tushrik billah sai ce inna shirka la zulmun azim ashe zaluncin da ake nufi kenan shirka zalunci ce su sun fahimci wancan zalunci a wancan ayar hikimar shigo mana da wannan kamar da na faɗa shekarun jiya aya za ta zo amma tana da ma'anoni daban-daban sai ka ɗauki ya dace ciki nan allah Ta baraka wata ala ce azaba ta tabbata na zalamu min azabi yaumin alim ana nufin wanda suka shirka ne ashe shirka zalunci ce ba zalunci ordinary ba wannan kuma wa zai iya tsallakewa in ba gyaran allah ba wani zaluncin ma za ka yi ne ba da niyya ba ok kana son ka je office on time kawai gari baka da mai a mota ya kai yato ko kuma ka je ka hadu da abin da ake cewa go slow <clears throat> turancin najeriya go slow don duniya ban san da ake cewa go slow ba sai najeriya go slow su najeriyan english warai da gaske amma kuma ya karbi kusan ko'ina ko kaki ko kaso go slow to sai ka gamu da go slow din na misali ya ka iya to to ba wannan ake nufi ba a zulmuhu na shirk inna shirka la zulmun azim saboda haka waɗannan mutane sai Allah ta'ala ce azaba ta tabbata lillazina zalamu min azabi yawmin alim daga azabar rana mai raɗaɗi to nan a harshen larabci lillazina zalamu min min dinnan ta mecece min azabi yawmin alim ko yawmin alim min bayaniya ce tana bayani min takan zo ba don bayani ba tana nufin wani bangare ne misali wa min ahlil kitabi man intam ai wa min yace daga cikinsu min nan ana kiran amma wannan min ana kiranta bayaniya min takan zo kuma ta nuna maka dalilin aiki wato min ta'aliliya min ajli zalika katabna ala bani isra'il ai saboda haka ai min ta'liliya ana kiranta causative min causality saboda wannan min kuma kan zo ibtida'iya misali subhanallazi asara bi abdihi laylan min al haram ai an gaya maka inda aikin ya faru ne misali kharajtu min al-masjid ila as-suq kenan min ibtida'iyya ce araftun da sauransu misali to anan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mai azaba ta tabbata ga azalumai na daga azaba an gane na rana ko ta rana wadda take mai radadi Allah ya kira qiyama yaumin alim dan rana ce alal kafirina ghairu yasir ba ta da sauki Allah ka sa kiyama ta mana sauki ya rabbal alamin ka kuma taimake mu yi aiki na gari don mu samu sakamako na gari aya ta gaba malam wannan ita ce aya mai lamba 60 da ainihin wato shida a cikin wannan sura az-zukhruf sura mai lamba 43 bukumanta ba Allah ta'ala ya ce hal yanzuruna illa sa'ata an tatambakta wa hum la yash'urun yo mutane mai suke jira ne illa kiyama ta zo musu kawai katsahan, shi ne bakta la ilaha illallah domin Allah ce la ta'atikum illa bakta kiyama ba za ta zo ba sai bagtatan menene baktatan da hausa shi ne baktatan haka muke ce ba zata kwatsam katsahan ban yi aune ba haka za ta zo a cikin hadisi an ce mutane suna ma cinikin yadi sun bude kafin su rufe kiyama ta tsaya wani ya je yana tatsan nono daga jikin dabba kafin nonon ya cika ƙwarya ya kai baka aiki ya riga ya ƙare la ilaha illallah to ya kai mumini ya ke mumina ya kumini mutum baya tsoro a ce kiyama ta same shi da sigari a hannunsa ya kai mai shan taba musamman a watan ramadan watan albarka na sha faɗa mashayin taba <clears throat> wannan na faɗa saboda munasaba idan yana bukatar cikakkiyar dama ta ya bar taba wallahi a watan ramadan ya sami kowace irin dama saboda wani baya iya haƙura da taban nan kusan duk awa ɗaya sai ya sha wani ba baya kai awa ɗaya wannan kara na mutuwa wannan na biyo baya to gashi a watan ramadan ka yi awa goma sha biyu cur ka haƙura don ka da allah ne ya hana ka haba ɗan uwa awa goma sha biyu ka bar wannan abun to za ka iya bari kuwa in ne abin da Allah ya halatta maka a watan ramadan na ci da sha da rana in ka haƙura ka bar shi ya fi halatta maka to lalle wanda ya hana maka za ka iya barinsa domin halattun ka haƙura da shi haram fato nake cewa to mutum ai zai ji tsoro a ce kiyama ta zo baktatan da ta ba hannunsa mafi muni a ce da giya hannunsa a'udhu billah a can samu gawansa dakin ɗakin karuwa kiyama ta tsaya inna lillahi wa inna shi yasa cikin addu'a kan ce Allahumma inna na'udhu bika min khizyi ad-dunya wa adhab al-akhirah ka ya shemu khizyi abun kunya a duniya man ga muku labarin tsohuwar nan ba wanda aka yanke mata hannu akan sata kuma ita ba barauniya bace tana kuka a gaban mai mulki da yanke mata hannu Allah ya wanke ta nan take ta ce wallahi sarki na yafe maka dama ni kuka na za a liƙa min abin da ban taɓa yi ba kada ‘ya'yana da jikoki a ce jikokin ɓarauniya ne ba na bari'a shi duk mutum mai mutunci ba su taɓa mutuncinsa to kai maka kiwon mutunci so a ce kiyama ta zo mutum yana ayyuka na banza kai ko fito fito din nan a ce kana yi kiyama ta zo ba kana fito kai dan iska ne kai kana fito a'udhu billah ku gara kiwuka ana sara suka saboda siyasa political fagri political brigandage ana tsayata ku ba daidai bane ya jama'a kiyama ba ta zuwa illa baghtatan ne Allah ta'ala ke gargadin mu anan wato ainihin ai kiyama ba sa jiranta illa za ta zo musu kawai ba su yi aune ba wahum la yash'urun ba su ma sani ba wa qalu ya wailana ya muddin? haka Allah ce game da kafirai suka ce la ga kiyama ta zo kuma an kira kiyama da suna sa'a sa'a ko me sa'a na'am lokaci idan kana son ka ce karfe nawa sai ka ce kamis sa'a sai ka dubi au ka ce as-sa'atu an kaza kaza kaza to amma kuma sa'a a qur'ani na'am sa'a ta kan zo ana nufin lokaci guda karanto mana ayar wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu wa hmm. kaza kaga nan Allah ya ambaci sa'a wuri biyu wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun lokacin da sa'a za ta tabbata kiyama kenan masu laifi za su rantse ba su zauna a duniya ba illa sa'a sa'a sa'a ka duba sa'a farko kiyama sa'a ta biyu wani yanki na lokaci kawai qala kam labistum filar da adada adad sinin shine misali sa'a araftum yace iqtarabat as-sa'atu wa shaqqal qamar so an kira kiyama da suna sa'a the hour wannan sa'a ce mai ban tsoro Allah ka aminta mu cikinta to da Allah ta'ala ke cewa kiyama mutane kawai suke jira za ta zo musu bagtatan ba su yi aune ba katsahan alhali ba su ma sani ba al'ayar taliya al'akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal al-muttaqi haji qur'ani mai girma wannan ita ce ainihin aya ta bakwai. Allah ce al'akhilla yau mutane a duniya sun kasance masoya juna ne shine al'akhilla suna son juna abokanai ne wajen zuwa fati al'akhilla abokanai ne wajen son club na kwallo wasa abokanai ne abokanai ne wajen zuwa gidan karoi a uzubillah abokanai ne wajen am robbery shine al'akhilla a duniya suna son juna amma yau fa ba'duhum li ba'din adu sun waye gare kuma suna gaba da juna a yau saboda me istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabi'u waɗanda ainihin aka bi su za su ce a mu ba mu ce ku a duniya ba ba ya kace jin kisan kai ba a ni na saka a gaban ubangiji kenan a duniya <laughs> compatriot a duniya ku gane ayar da kyau al ya ani fi duniya. amma yau ba'dhum li ba'din aduwwun illa almuttaqin a yau sashi ya zama abokin gaban sashi waɗanda ba za su gamu da irin wannan ba illal muttaqin wanda ce zo mu je gun tafsiri kun zama al-akhila wani zo mu je ka ɗauki nauyin tafsiri a watan ramadan kana da kuɗi to malam zan yi ga yamma nawa ne cost din al-akhila zo mu je hospital misali kawai nake ba ku a ja ɗauki nauyin medical bill sai ka ce zan yi al'akhila zo mu je da watan azumin ramadan a bani list na masallatai zan kai koko da kosai malam na yadda kara gaya ma kowa don allah nake al'akhila so dai dai ku zama al'akhila al'alkhair ko akhila al'ashar amma nan allah na magana akan al'akhilanci na miyagu ne al'akhilla a duniya masoya juna ne kan banna amma yafa ba'dhum li ba'dhin aduwwun lil muttaqin to sai mai hankali ya kokari ya ga wace abota zai yi ne cisa kullum mun sha faɗa wallahi a rayuwar nan karka yadda ka aboci kuwa sai mutumin kirki Allah musamman ɗalibai matasa ina jan hankalinku ku je secondary ku je jami'o'i to ku tabbatar abokanai nake kuke wani daga makaranta yake yake haɗu da shaye-shaye ɗazu ne maganin shayin ƙwayoyi a masallacin marigayi bello adamawi da rigasa da na je sallar juma'a bai hutu ba muka ɗauka yadda shaye-shayen ƙwayoyi ke da yawa hallacar da na yi da na kan yi a kaduna nan eh, arewa house an fassara ainihin laccar dama da turanci aka yi kuma an buga kuma copies da yawa mai suna drug abuse causes effect and solution wasu suka ce cikin shaye shaye nan na faɗa akwai wanda har suke tsoma hannu cikin kwata kwatar da akwai kashi da ɓanna ya rube kwatar ta rube har tana ba da wani irin wari a nan suke sa hannu su kwakulo wai taɓon su sa cikin ainihin wato yadi ko lalita ko mayani ko wani kyalle su dinga snuffing wannan mutane ne a samu kyankyaso a tattauna shi ruwan cikin a zazzage shi sai ka ji ba daɗin ji na ba mutane ba ne majani ne a kare to a mai da hankali abota da na banza yara samari sai ku waye gari ku abin da haka turawa ke cewa tell me who your friends are and I will tell you who you are gaya min suwaye abokananka na gaya ma ko suwaye nema wannan majalisi alkawari wannan littafin lecture din zanka amma kofi guda goma ne kawai wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba ya yi la wala quwwata illa billah in Allah kai mu gobe zan raba su insha Allah ta'ala kyauta Allah ta'ala ya mana muwafaqa ya samu dace kun ce lokaci ya riga ko to yan wa'anan zamu tsaya aya mai lamba 60 da nawa bakwai insha Allah ta'ala Allah ya mana muwafaqa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada kuri Allah ya gafarta mana ya samu dace a ah, tambayar mu da za mu yau mun cewa zai ba da amsa ko an faɗi tambayar ne da shi kenan tambayar na ji daɗin ƙwarai ƙoƙarin da kai kuma wanda ya ba da amsa a kan wanda ya saki macinsa bayan ya sha giya a uzubillah to tambayar mu idan mutum yana tafiya a mota bisa kure sai ya kaɗa mutane goma suka mutu kuma Allah ya sani ba da gangan ne amma mutum goma sun mutu kenan zai kafara 60 sau goma ko ya zai yi wa zai amsa mana wannan ya eh, karka da ma'ai muna ga makara wannan wa zai amsa za shi kaɗai ji yi ya kuma sake babu wani aina shabab na am ta malam to kai ka amsa mana eh kai ka huta mun gode kwarai da gaske kila gobe za ka sake yin wani ka ne wani dalilai da hujjoji wanda ya kada mutane goma suka mutu zai yi azumin kwana 60 ne daya ko 60 sau goma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi